sun koko na motocinmu duka in kai wasan kasa ya wurin sun halbe ka su kashe ka. Halin da wasu direbobin ɗaukan albasa suka sinci kansu a ciki kenan yayin da suke kan hanyar su ta zuwa Ghana daga jamhuriyar Nijar da albasa. a inda suke bukatar da abokan aikinsu da su kauce wa zuwa Nijar sabida hatsarin da ke tattare da hanyar daga Burkina Faso. Kuma wanda ya san ya lodi kayan Nijar ya cire kayan Nijar na kar ya zo ko kayan Nijar wanda kuma ya taso yana zuwa kar ya zo hanyar nan bai yi bu ba. Manyan motocin daukan albasa na 'yan Ghana goma sha ɗaya ne 'yan ta'addan Burkina Faso suka banka ma wuta abin da ya sanya direbobin cikin halin fargaba tare da bukatar da suke da hukumomi musamman ta ECOWAS da ta hanzarta tsoma baki domin ganin an shawo kan wannan matsala. Usman Muhammad shugaban direbobin da ke ɗaukan albasa daga jamhuriyar Nijar zuwa Ghana ya faɗa wa muryar Amurka cewa suka tare mu hal goma sa daya suka ne da albasa duka ba mu san abin da ya faru ba sai karen jiya kuma wani suna zuwa kuma za su ne suka kone wannan lorika suka kara in sun tare suka karbi abin magana direba sai su wulga cikin lori sai da ya kone lori na gaba daya baka iya ka kira wani na ba direbobin nan suka te wurin ambassador da kuma ya shi maganan su ba su iya su te wurin amma mun yi takada mun zo mun ba su sai su ma su ba manyan na su duba bin da za su yi muna muna roko ecowas saboda Allah su tashi su duba wannan abu kone konen da ana yi muna lorukan nan yayi yawa kware wannan matsala na kone konen motocin daukan albasa na barazana ga tsaron abinci a Ghana tare da ita yarjejeniyar kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen nahiyar Afirka in ji Shuaibu Abubakar mai sharhi akan tattalin arzikin ciki da wajen Ghana kasuwanci ba dai ya bunkasa ba duk lokacin da yake akwai tashin hankali duk kowane mutum yana son ransa kowane irin kudi mutum ke nema in dai yana tunanin in yatti wani wuri ya rasa ransa kaga yiwuwa zuwan shi wurin nan ya je kasa na farko kenan dangane da wannan motocin da suke kona wannan kaga da akwai alternative da ake bi da yake ya zama short ya zama cost effective wato ba za a bata kudi da yawa ba a yi a je a kawo albasa kaga wannan kuma yana da sakamako bisa ga farashin albasa to yanzu tun da wanga ya zo kaga na farko akwai wasu masu janni ba su zuwa sam wayanda kuma suke son su zo Ko ko su je su dauko sun bi dogon hanya suka bi dogon hanya kuma sun sha mai da yawa wahalan su kuma ya yawa ya kawo kuma rashin albasa yanzu ya je sama dan gani da wannan shirye na kasuwancin da aka yi eh, ga kasashen afrika don saboda mu samu sauki da ya kamata kasashen Afirka da su shiga Burkina su yi su je su taimaka a samu zaman lafiya. Duk da cewa an dakatar da Burkina Faso cikin kungiyar kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS sakamakon ci gaba da mulkin soja da ake yi a kasar Umar Sanda Ahmad mai sharhi kan harkan tsaro na ganin kamata yayi da ECOWAS ta dirka dakaru domin kare al'ummomin da ke tsallake Burkina zuwa wasu kasashen da ke mukutaka da ita. Shegarufan ECOWAS da suke da ihtimami ya kamata tun da wuri ba bori da sanyin gwiwa tun da wuri a tashi a yaki waɗannan 'yan ta'addan domin idan an cale ba ce batun albasa ba ya zo ya kai hukuman da yake da iko in sun gani sun yi rauni sun kwace kasan kenan wannan kuma bai dace ba da shi na ra'ayi yanda an ka zo wani lokaci ECOWAS ta fi da rundunai suka shiga kasan Cote sun ka shiga kasan Liberia har an ka samu zaman lafiya lokaci ya kai ya kamata a koma baya a duba wannan shirye-shirye. Domin sanin halin da ake ciki kan matakin shawo kan wannan matsala na tuntubi jakadan Ghana a Burkina Faso Boniface a Gambela su tare amma layinsa a katse halin yanzu dai akasarin direbobin albasa sun dakatar da zuwa jamhuriyar Nijar daga Ghana kazalika wasu kuma na amfani da dogayen hanyoyi ne musamman daga Burkina musamman daga niger zuwa Togo tukuna su shiga Accra. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.